Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai dai karfe biyar da minti arba'in 45 daga nan ya Yamai. Masararo na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Juma'a 23 ga watan Desambar na 2022. A cikin shirin za ku cewa an yi bikin soma kwamfular kokowa gargajiya ɗazu a Difa. A dabara da haka an shirya kwamfular kokowa ta ɗalibai. shugabannin ƙananan hukumomi da sarakunan gargajiya na gundumar jinju sun jaddada su ta yaki da matsalar tsaro a yankin su farfen gundumar na dauke da bayani a cikin wannan shiri rahoton musamman na yau zai mai da hankali kan takobi da ake baiwa dan koko da ya zama zakara a kwambular koko gargajiya da aka kaddamar a nishar tun a shekarar 1975 Yau ne aka yi bikin soma kwamɓalar kokowa gargajiya karo na 43 a Difa. Kamar yadda tarihin kokowa ya nuna maraɗi da tawa su ne suka fi yawan samun takobi inda kowace ta sami takobin sau goma. Jihar Zandar na bi mata da takobi tara sai doso mai takobi shidda. Jihohin Agadas da Maraɗi wato jihohin Agadas da Yamai sun sami takobin sau uku kowace, Tilibiri sau ɗaya sai jihar Difa da ke cikin halin nema har yanzu. mu tuna muku cewa an shirya kwamfular ko gargajiya ta farko ne a shekarar 1975 a tawa inda yakubu ango da ake kira kantu na maraɗi ya ci takobin a game da batun kokowar cin takobi na ƙasa a rike cewa jihar su ce ke rike da takobin a halin yanzu sha shida daga cikin 'yan kokowarsu sun tafi difa domin sake neman matsayi na zakaran ƙasa ga ra'ayoyin wasu mazauna dosu dangane da wannan kwamfula ta 2023 a hirarsu da na hadiza hassan har yau har gobe har jibi mu takobi dibin mu kai namuna saboda dukkan yan kokon da an ka doka na jihar doso babu raggo kowane mai niyya ne kuma mai jin kanshi ne tsohin duka suna nan sannan kuma akwai yara waɗanda mun ka tabbatar da cewa ko tsohin nan ba ta yi ba suna ɗaukan wurin su saboda yan kokuwan sun ba kokuwa daraja kuma sannan sun ɗauki kokuwa cewa da wasa ce ta al'adunmu na gargajiya na ƙasar mu ta Nijar. Haran gurgiya a Kokuwa ta wannan shekara muna fatan ta fara lafiya ta ƙare lafiya idan Allah ya so wannan shekara to da sani takobin zai zo yadda muke so in dai da hali ke san komi rabo ne sannan kuma mu da so gaskiya ko da wani lokaci muna ke ci amma muna son gaskiya a samu wanda zai ɗauka kamar a canza sarki shi sarkin da ke samu kullum ya ci hibar ma wani a ra'ayina kenan a matakin share fagen kokowar takobin na kasa a karon farko an shirya kwamfutar gargajiya kokowar gargajiya ta ɗalibai a jifa ta suma ne a ranar laraba inda ta kawo ƙarshe a maraicen yau jajibirin suma karawar neman takobin abubakar musa shugaban sashen da ke kula da matasa da wasannin motsa jiki na ƙasa ya yi wa gidi abdurrahman ƙarin bayani yau da shekara biyu muka kirkiro shi jiha takwas sun taru nan kowace jiha ta kawo dan kukunta hudu minista na motsa jiki na kasa da guvernar na jiha sun yi kallo abu ya ba su shawa kuma sun ɗauki alkawali da za su rika kama muna domin shi harka guje-guje sai an ɗauko shi da kasa tuwon ga yan kokowa su talatin da biyu kaga an ka da shida na za su ci gaba da kokowa za su rika kokowa tsakanin su sai final saboda muna so mu samu yaro biyu zuwa uku wanda sun kai iya wanda adda teknik na kokowa za mu kula da su shekara guda za mu ba su horo can kokowa ta zamani kun san akwai wasanni na duniya da ake na 'yan lakwal akwai kokowa a cikin wannan wasanni shi yasa tun yanzu zamu shirya yaran da zamu ɗauka a nan difa zamu kula da su mai musu horo na musamman za su je su sadu da eh, Sarwa ƙasashe na duniya yana da kyau Nijar ta rike gargajiyar kuma yana da kyau mu kawo zamani kenan shi amma har muka ɗauko yara tun yanzu nan da shekara goma za ku gani ita kankanta kokowa ta gargajiya cakulma za ta yi za ku samu 'yan zamani da su 'yan gargajiya za a sadu za ka ga nivan kokowa zai tashi insha Allah. Bisa yunkurin Firfen gingu magashinan gari da sarakunan gargajiya na ƙananan hukumomi wato na gundumar da waɗanda ke iyaka da su sun haɗu ranar laraba a ƙauyen zaburi inda suke tattauna da zumar haka wato haɗa su don fuskantar matsalar tsaro a yankin talatu abdu bana firfen gundumar jinju ya yi wa fadil alu ƙarin bayani a ƙarshen haɗuwar Wannan haɗuwar tana cikin tsari na rigakafi da kuma yaƙi da rashin tsaro a cikin jihar mu ko kuma in ce a cikin gundumomin Junju. Wannan haɗuwar tana da matuƙar mahimmanci ganin manyan masu ruwa da tsaki da suka halarci taron. Bayan da shakka za a kawo shawarwari domin rigakafi da yaƙi da rashin tsaro a yankunan mu. Gurin wannan haɗuwar shine duba yaya za a yi ko kuma a janyo hankalin masu ruwa da tsaki na yankuna da da suke iyakoki da su haɗa karfi da karfe domin yaƙi da rashin tsaro da ke wakana a yankunan da ke shimfiɗe a iyakoki. A yau da safe aka kaddamar da kamfen shau da rigakafi da cutar dusa na ƙasa a gudu Mariya. Hukumomin bariki da na gargajiya sun halarci bikin kaddamar da wannan kamfe. Dr. Hamadu Abdu, wakilin ma'aikatar ministan kiwon lafiya kuma shugaban kamfen a huskar jihar Difa, ya yi ƙarin bayani kan muhimmancin wannan shaushawa a hira shi da Muhammadu Mado. Euh, Manufar ita ce mu gani yadda wannan shaushawar farar masassara ke gudana ina jin kowa ya san tun can da komi ke farar masassara cuta ce mai kashewa sosai musamman wajen yara ƙasa da shekara biyar don haka ne gwamnati ya shirya da wannan farfagandin shaushawar don a karya lagon wannan allobar saboda lokaci zuwa lokaci ana samun allobar cikin garuruwa ƙauyuka da ma birane to don a tsayar da wannan al'amari ne gwamnati ya girka wanga tsarin. Nau'in jini yana taimakawa wajen sanin wanda ake iya baiwa jini da wanda za a iya karɓa daga gare sa. Nau'ukan jini hudu ke akwai O, A, B da kuma AB. Akwai kuma fannin da ake kira resus da ke ƙayyade wata nau'in jinin ku abin da ake kira positif ko negatif. Madam Musa Zainabu shugabar sashen kula da rarraba jini wata yi ƙarin bayani kan bambancin bambancin wasu ukan jini da kuma resist wato matsayinsu a hirarta da Rafika a Tahir. Rukunin jini iri hudu ne gare mu. Rukunin A, B, rukunin b da B, sannan rukunin O. Kenan rukunin O shine mafi yawa tunda kashi hamsin da biyar bisa ɗari na al'umma shine suke da. Abun da ya bambanta shi da sauran jinin shine yana iya ba kowa jini amma shi sai dai mai irin nasa. Wanda ba a saurin samu shine jini mai alamar ragi tunda akwai mai alamar ƙari da ragi amma mai alamar ragin ne ba a saurin samu. Yanzu kuma ta ɓangaren rukunin jini da ba a saurin samu shine AB negative mai alamar ragi kenan. Mai alamar ragi wannan rukunin yana iya ba mai alamar ƙari amma mai jini mai alamar ƙari baya iya ba mai alamar ragi. Sai dai tsananin ya huce iyaka don ceto rayuwar maras lafiyar. In mai alamar ƙari ya ba mai alamun ragi jini a sawar farko ba a samun sakamako sai dai in an sake maimaitawa. A jiya 'yan kasuwa na jihar Zandar suka shirya wata haɗuwa ta tsakaninsu domin baiwa juna labari da kuma wayar da kai a game da warware rigingimu da wato daga cibiyar sasantawa da alkalanci ta Nijar. Wannan haɗuwa ta shafi mambobin wata tawaga da 'yan kasuwa na Zandar a zauren shawara na kasuwanci da masana'antu. Haruna Abubakar Abani, sakataren dindindin na cibiyar alkalanci ta Nijar, ya yi wa Maryama Nuhu ƙarin haske. Mun zo ne domin wayar da kai bisa ga ayyukan cibiyar shiga tsakani da alkalanci ta yame. Cibiyar an girka ta ne tun shekara 2014. Aikinta shine kawo daidaitawa ga jayayyar kasuwanci tsakanin masu ruwa tsaki daban-daban ta fuskar kasuwancin. 'Yan kasuwa da kamfunan kasuwanci domin samun daidaitawa cikin ruwan sanyi kan harkokin nasu ta hanyar da ake ce ma mod alternative domin ciwo kan matsala. Hanya ce mai amfano sosai da ke ba da damar shiryawa cikin gaugawa kuma cikin sirrin. Tun girkin cibiyar kai a kai ana tuntubar ta amma sai kasance masu ruwa tsaki na kasuwanci ba su da masaniya kanta sosai. Ganin cibiyar tana a nan yami ne watakil shi ke hana 'yan kasuwar da ke cikin yankunan ƙasa su tuntuɓe ta. A yame ana tuntubar ta sosai kuma a zandar mun samu wasu kes kes da suka zo muna. A zandar na yi A bana dabbobin gundumar gingimi suna cikin ƙoshin lafiya in ji shugaban ma'aikatar kiwo a gundumar. Duk da haka an gano bular wasu cututtuka yayin da sassa masu kula da wani lamari suka yunkura don magance matsalar. Shebu Kimba Madugu shugaban ma'aikatar kiwo a gundumar gingimi ya yi wa Gidi Abdulrahman karin bayani. A cikin gudumar gingimi a farkon somawar damina mun samu lokaci mai tsawo na rashin isasshiyar cawa dabbobi da ke da nasaba da karewar busasshiyar cawa a cikin yankin da kuma saukar farashin dabbobi bisa kasuwanni daban-daban na dabbobi. Yanayin lafiyar dabbobi ana iya cewa yanayin yana da kyau duka da yake an samu waɗansu cututtukan dabbobi amma sai dai mun ciyo kan matsalar. Makiyaya da kansu sun ba da su da kuma ma'aikatan kula da lafiyar dabbobi a cikin yankin. A halin yanzu dai lafiyar dabbobi ana iya cewa ya daidaita. Kowace shekara a daidai wannan lokaci bayan an girbe amfanin gona fulani Bande da ke jihar Zandar na shirya wata sallar shekara-shekara da ake kira shan dambu. Wasu Fulanin na waɗansu yankunan Nijar ko Nijeriya ana gayyatar su a wannan sallah. ɗaya daga cikin masu tsara sallar ya yi wa maki usaini ƙarin haske wasan nan kun yi mu da haka muka iske shi tun kakannin kakannin in kaka ya yi a samu a yada maganar ko ina a zo a sha dambu to in an ƙare ayyuka an san in aka kawo dabobi ba a ma wa'ansu banna ba sai mu nemi wasan in muka je wurin hukuma ko wurin baruma ko wurin sarki haka sai mu nemi alhorma a wurinsa sai mu ce muna so a ba mu izini mu yi wasan mu na gargajiya wato shekaran ji aka fara shi da daddare kuma yau da daddare za a kare shi hailau daga bande har zuwa mata mai duka nan gaba da har garki in kai nan har mirya har washa duk da namiji wanda yake jin kansa in ya zo nan an buje shi sai rahoton namu na musamman a ƙasar nijar takobi ne ake baiwa zakaran 'yan kokowa gargajiya na shekara-shekara a matsayin alamar nasara ta kwamɓula da ake kaddamar a shekarar 1975 wannan zaɓi na takobi na nufin tattalin al'adun gargajiya na niger tare da ƙarfafa haɗin kan 'yan ƙasa a cewar da rakitan fasaha na koko gargajiya na ƙasa malam barka a koda Takobi abu ne mai muhimmanci a musulunci da al'adun gargajiyar Nijar. Abin galaba da sarauta ne. Saboda wannan dalili ake baiwa zakaran 'yan kokowa takobin in shi Malam Barka Ako da shugaba na kwarewa a fannin kokowar. Cikin kundin da aka yi na Farima shekarar 1975 a wani wuri an rubuta an ce duk hanyar da kokowa za ta bi ta girma ko ta kai kasashen duniya ko ina kan mu yarda wannan lakani na galgajiya da suke tare da ita mu yadda su sai aka ce to da zo a yi kokowa galgajiya da kambu da kiri da laya da gunduwa da su ne kuma a ga ana ba da kofi bai yi ba sai aka ce a ba da takobi takobi kuma cikin tarihi abu ne mai asali lokacin annabawa ma takobi ya da valar an kaje masarauta kaga sarki ya fito da wani abu hannun shi takobi ne to takobin wannan mai daraja na gargajiya shine yasa aka ce to da a bada kofi ko a bada wani abu can tunda kundin ma ya ce can a karfafa gargajiya sai aka da takobi to shi wannan takobi mallakin zakaran yan koko ne ko na jihar da hito an ya fito da fari wanda ya ci takobi shi ya ci mai wa shirya shi kuɗin gwamnati ne aka sa karo ne na mutane da jangali da wani ake tattara jiha take sawa da komin da komin da wane ne a tado dan kokowa ko ya zo ya yi karhi ya ci takobi an ya ci takobi lokacin da ya ci wanda nashi ne kuma shi amma abin da zai ci nasarar shi ne sarki na yan kokowa ko ina kaje ko da shekara goma kaje wani wuri sarkin yan kokowa mai baya rataye takobin iya yawo takobin wannan sai a ce ya zama na jiha jiha ake aiki kai shi ajiye me ana barin sarkin tun da yanzu akwai malamai akwai bokaye akwai masu kuɗi akwai mutane masu daraja da suka kama maka bayan kama ta gwamnati sai ka je ka nuna musu su ƙara ma kyauta san ji daɗi ku yi hotuna ku yi menene ya yawon shi wata guda wata ɗaya da rabi ya je duka inda za shi inda aka san ya an kama mishi ko wanda ya san zai samu ƙara samun taimako an yi so ya maido takobin nan jiha a aji shi na jiha ne ana cewa kamar in jiha guda ta ce takobi so uku bayan juna tana ta rike wannan takobi dindindim ya gaske lamari wannan tsarin mutane ne duk takobin da aka ci an yayi yi wata biyu a hannun wanda ya ci bayan kuɗin da ya samu sai a mai da takobi jiha aji e wannan a ce an rike shi so uku ya zama a'a wani ake shakka ne wani ake yi sabo mai kyau gwamnati ta da shi Marla masu haure karshen labarin kinan na maraicen yau yanzu kuwa ga Musa Hassan ya shigo ɗakin magana domin gabatar muku labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.